mai tambayar farko yana cewa da dama mutane sukan kawo wani hadisi da ke cewa mafi soyuwar aiki a gun Allah shine yin sallah a farkon lokacinta da wannan lafazin hadisin bai tabbata ba cewa a salatu li awwali waqtiha wanda ya tabbata cikin bukari da muslim shine a salatu ala waqtiha kan lokacinta to amma dai su malamai sukan fifita farkon lokaci ne saboda waɗansu nusus amma ɗin da ke nuna almubadara ilal khairat ko almusabaqa ilal khairat har ma sukan yi sabani kan cewa shin wanne yafi falala da in yi sallah a farkon lokacinta da in bari sai a ƙarshen lokaci cikin jam'i a farkon lokaci in yi ni kadai yafi falala ko in bari a ƙarshen lokaci zan dace da jam'i an gane ku wanda su waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin ka bari ƙarshen lokaci cikin jam'i ya fi kai farkon lokaci kai kadai suka ce domin ladan jami'i din sananne ne saba'in ah, ashirin da biyar ko da bakwai to amma ladan farkon lokaci ko ce maznunin fihi baka san ko nawa bane ba gara ka rike wancan tabbas waɗansu malaman kuma suna ganin kai farkon lokaci shi ya fi su kuma suna da hadisansu wanda annabi ke cewa za a yi waɗansu lokuta da za ka ga limaman ku za su rinka jinkirta sallah to ku ku sallace ta a farkon lokaci sannan kuma in sun zo za su yi kuma ku bi su wannan sai ku ta zama muku nafila to kaga wannan yana nuna annabi ya nuna a yi a farkon lokacin shine saboda haka wannan hadisan da irin su shine amma dai lafazin hadisin da wanda yake cikin bukhari nan da muslim ya ce a salatu ala waqti. wannan kuma yake cewa wai gaskiya ne idan alkali ya yi hukunci ba yadda Allah ya ce ba matarsa ta saku in ta saku to saki nawa kenan matarsa ba ta saku ba me kuma laifin ta ita wannan ba gaskiya bane ba wannan kuma yana neman addu'ar fatan alkhairi saboda waɗansu bukatun saboda waɗansu abubuwa da suke damunsa dukkan bukatun mu na alheri Allah shi biya mana matsalolin mu kuma Allah warware mana shin wani addu'a da yake wa mamaci a cikin sallah wai liman ne zai yi masa wannan addu'a kawai ko har da mamu duk wanda zai sallah da liman da mamu duk za su yi tarayya wajen yi wa mamaci addu'a tun da dama a sirrance ake kawo kowa zai tashi manzo Allah ce za sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu du'a idan za ku yi wa mamaci sallah to ku keɓance shi da addu'a saboda haka kowa da kowa zai yi kenan wannan na neman ƙarin bayani cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka ba wa mutum kyauta kamar ka ba shi wuta ba wa ana nufin kyauta mutlakan ba kyautar da mutum roƙon ka yi roƙo ne annabi ya hana an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai wani mutum ya zo ya roke shi wani abu manzo Allah ya ɗauka ya bashi har ya juya zai tafi ya ɗora kafarsa akan dokin kofa zai fita sai manzo Allah ke cewa da mutane sun san illan da ke cikin roƙo da wani cikin su bai roƙi wani wani abu ba amma in shi manzon Allah ya baka danganin kansa ya baka kyauta wannan ba wuta bace ba amma roƙo ka naci ka roƙa shine abin da shari'a ba ta so dan haka da maula da roƙo duk bai halatta ba dabara duk ba su halatta ba cikin addini an gane ku waɗanda aka halatta wa su roƙi wani abu manzan Allah ya iyakance su mutum uku ne kadai banda su duk wanda ya roƙo manzan Allah ya ce wuta ya ci suhut ya ci inna ma huwa suhutun sahibu ha mutum na farko mutumin da ya kasance wata ja'iha ta zo ta cinye dukiyarsa wato wata musiba kamar ai gobara dukiyarsa ta kone ko yan fashi su tare mutum su kwace jarinsa gaba daya sai ya zo ya roƙi mutane don ya samu ɗan abin da zai ci gaba da juyawa ta yadda da ya samu abin da zai ci gaba da juyawa kuma ya daina roƙo manzo Allah ce wannan ya halatta na biyu ta tahammala himala mutumin da ya ɗauki wani nauyi kamar misali ya yi kisan kai na kuskure akwai diya a kansa wadiyatu musulmatan ila alihi illa an yasaddaku ba ya da abin da zai biya diyan nan sai yanayin ɗan uwansa musulmi ya ce ya roƙe su dan a tallafa masa har ya samu abin biyan diya manzo Allah ce shi ma ya halatta na uku mutumin da kawai karen arziki ta zo masu lokaci guda duk yanayin mujarin sai rasa ba yan fashi suka tare shi ba ba komai aka yi ba kasan Allah na jarabar mutum da irin wannan ya shiga cikin wani hali matsananci har aka samu mutum uku masu hankali cikin danginsa ko makwabtansa suka ce kai wani fiya shiga cikin halin kakani kai jama'a a taimaka masa kaga shi ba ma shi ya faɗa ba manzo Allah ce shi ma wannan ya halatta ya roƙa kuma ya karba ko in waɗannan sun roƙa shi kuma ya karba da ya samu abin da zai toshe wannan bukatar kuma ya daina kenan duk inda kaga an ce wasa'ili ko kullu sa'il wal mahrum a qur'ani da wannan ake amma ba mai yawo yana ta turawan CD ba ina fatan kun fahimta da kyau da haka abinda manzo Allah yana shine roko ka je ka roki mutane ba tare da kana cikin ɗaya daga cikin mutanen nan guda uku ba akwai hadisin Abu Zar al-Ghifar manzo Allah yazo zai masa mubaya'a akan musulunci ya ce zan maka mubaya amma zan sharɗanta maka waɗansu al'amura da sai in ka tsare su sannan mubaya ka ta musulunci ta yi ya ce faɗi in ji manzo Allah ce karka roki kowa komai ka ji Abu Zarri ce na ji ya ce ko da bulalar ka kana kan raƙumi ta faɗo kada ka ce wani ya miƙo maka sai dai ka sauko ka ɗauka da kanka ka ji Abu Zarri ce na ji sannan manzo Allah ya bashi hannu suka mubaya. ya kenan wa amma sa'ila fa tana harma ai wannan ibn kasir ya ce as-sa'il wanda ya zo na tambaya me hukuncin farilla wala <laughs> fala tana har karkai masa tsawa <laughs> al-mustarshid ne wannan wannan zai fatawa ta addini ne wannan ba kuɗi yake roƙo ba addini ya zo na roƙo kai <laughs> shi ne wa amma sa'ila fa tana har ai ibn kasir ya ce wato kun gane ko wannan matsalar idan muka lura yanzu tana daga cikin abin da ya kawo mana ci baya yanzu ka tashi da safe gobe ban sani ba ko a nan garin ya sha bamban da Kano mu dai a Kano ban sani ba kila nan ma ne ka tashi da safe gobe ka tafi secretariat na local government na metropolitan na Maiduguri ko dukkan wani local government da ke Borno state ka tafi ofishin commissioner kowane commissioner musamman na ma'aikatar ayyuka ba na aka fi samun kwangila ba ka tafi ofishin ka tafi gamman house sai ka je ka samu mutane sun wanke riga sun komai sun komai kuma ba su da aikin yi a wajen za su yi ne wa ya zo wa suka gani suna ta maula haka ake a ofishin local gama a jiya da mumi aiki haka ake a dukkan wani dan majalisa da ya je wukiyan kauyen su ya shiga uku za a je a yi ta safa da marwa a gidansa haka dan majalisa tarayya da ya zo wukiyan haka wane ne da sauransu to kaga wannan fa dubbara ce kuma irin wanda manzo Allah ya haramta to yanzu duk wanda kaje ka roke shi maka wannan gobe idan bai wakilce ka ma ajalinsa ya je san da yancin ka me zaka ce da shi kai ka karbi kudin yancin ka tuntuni shi ne yazo wuke ne ya baka naira 250 <laughs> me zai je wakilce ka kuma a majalisa ko ta jiha ko ta kasa ya ce me ai kansa kawai zai wakilta dole ya nemo kuɗi idan mu ba sun ja ba shi cin hanci ya karba dan idan ya zo ya samu abin da zai baka amma in ba za ka karba ba kace ya tsaya ya kulda albashin sa amma ya tsare ma yancin ka da mutuncin ka da nahiyar ka dole ya tsaya idan ya ki kuka haɗu nan gurin kuka ce dan majalisar mu na maza ba kaza mun cire shi aka samu biyu bisa uku ba kun cire shi muke kenan sai da sake zabe amma tun da zai zo a masa masa wai zai iya cire shi shi kuma tun da za a yi masa maulawa da ki kuɗi ya bayar ya je wakilcewa a majalisa shi shine abin da ke gadar mana da ci ba ya ta fuskar siyasa ta fuskar tattalin arziki ta fuskar addini mun kasa fahimtar addini mun kasa fahimtar rayuwa wallahi babu yanda za a yi kasance mun ci gaba sai mun yaki wannan maula din da roko da waɗannan al'amura ba su da asali addini hudu ba biyu da ta wuce a Kano duk waɗannan hadisan na hadisi wajen hadisi arba'in wanda suka hana roko wanda imamul manzari munziri ma kawai ya kawo cikin at-targhib wa saboda hadisi arba'in bayar da zai dawo roke shi yana da kyau ya bare don yana da halin bayarwa in baya da halin bayarwa ya fita zance mai daɗi wannan ya halatta roƙa duk baya cikin waɗancan guda uku ai ya shiga cikin waɗancan guda uku kenan akwai wata tambayar bi wani sallah ko ba za a bi shi ba waye hukuncin bai aske gemu ko ba za a aske ba ko ya waɗansu suna nan gudun su suke yi ta zagaye wuri guda wasu muke mu tafi gaba ba wata tambayar da Allah amma maganar bin sallah ko waye wani ya aske gemu wani bai aske ba an sha faɗa ne kowa sun gemu suna maza in ya aske kyale shi mana fita daga musulunci don ya aske mara kamar yanzu wani amini kai dai ka kwadaitar da shi fallan sa ka kyale amma baka iya tarsa sa mutum tunda ba hukunci ne kai hannu ba mara kamar wani aminin ka kana da wani matsala da cikin gida ka taimaka masa da naira 20 a gida ya shiga matsala ne ko kuma lokacin ba kuɗi a hannunsa ba komai ai duk wanda ya shiga matsala yana cikin waɗannan mutane guda uku kamar yadda muka faɗa duk wanda ya shiga matsala ba shi ma ya kamata a ce an kai matsayin da muna fatan mu kai matsayi na fahimtar addini wanda za mu daina shi shi kuma ka sai da za mu daina idan mutum ya fahimci cewa in ya gina masallaci dan mai gina shi kaga nauyin masallacin yana kan kenan masallaci wakafi ne haka makaranta ta islamiyya in mutum ya gina wakafi ne ka gina dan Allah shi yasa koda bayan ka mutu masallacin ka ba a cin gadon sa makarantar islamiyya ma da kasa wakafi ba a cin gado to za a yi ta baka lada ko da ka mutu da shekara ɗari matukar masallacin na nan ana ibada ciki makarantar na nan ana karatu to ya za a yi masallacin ya ci gaba da zama ana ibada bai zama kango ba makarantar ta ci gaba da zama ana karatu ɗalibai ba su tarwatse ba yayin da ka gina masallaci ka gina makaranta kai kana da hali to kuma sai ka zo ka samu waɗansu gidaje naka mallakar ka ko waɗansu rumfuna a kasuwa da kake samun haya mai tsoka hudu ne biyar ne shida ne goma ne ka ware suka ce waɗannan su ma suna cikin wakafi duk abin da za a karɓa na haya a gudanar da masallaci da shi kila a kowace shekara daga masallaci ba zai rasa samun kuɗaɗen shiga ba naira dubu ɗari biyu dubu ɗari uku wanda wannan dubu ɗari biyu dubu ɗari uku idan aka samu amintattun yan kwamiti waɗanda suke masu rikon amana suka ririta su a ciki za su iya wa liman sallare su yi wa ladan sallare kuma su rinka sayan kwan lantarki kuma su ɗauki mai shara da zai kula da tsaftar wajen daga nan har shekara ɗari ba shi kenan ba masallaci idan me kuma za a zo ana yawo da katon akwati an rubuta fi sabilillah ba sai an yawo da wannan akwatin ba baya bukata to amma tunda kowa burinsa shine sai ya gina masallaci ko da baya lura kuma da gudanar da shi kila waɗansu ba su fahimta bane ba kila waɗansu sun fahimta kuma ba ba za su iya yin wannan zuciyar ba amma da mutum zai wannan shi yafi komai alkhairi shi yafi komai alkhairi idan mutum zai wannan lokacin da annabi ya kwaɗayitar da mutane dangane da ah, su yi wakafi Umar dan Khattab yace na duba cikin dukiyata ba ni da dukiyar da na fi so irin rabona da aka samu a yakin Khaibar yace sai na sa shi zanto wakafi lilyata ma war masakin da kaza da kaza da kaza cewa kawai su amfana da shi har illa ma sha Allah haka lokacin da aka tura Umar ya je karbo zakka wurin mutane da yazo sai samu Khalid bin Walid da wani ne yace yace kai Khalid kawo kudin zakka Khalid yace ba zan bayar ba kai wani bayar shi kuma ya ki bayarwa dan ya kalli bai bayar ba da aka zo wajen Annabi aka kawo kara sun ki bayarwa sai ce a Khalid da kan dan bai bayar ba ko mai dukiyarsa gaba ɗaya yayi wakafi da ita ya mayar da ta dan Allah hatta sulken yaki da ya ga ya ta ba zai iya fita yaki bai ce wannan sulken na ajiye shi duk wanda zai je jihadi ya zo ya dauka ya sa in ya dawo ya dawo ya ajiye shi yana da lada daga nan har zuwa lokacin da sulken zai lalace hular kwano ya yace shi ma wannan duk wanda zai je jihadi ya zo dauki hular kwano na ya tafi da ita in ya dawo ya kawo ta ya aji tana nan wakafi ce fi sabilillah wani mutum ɗaya ba zai amfani da ita ba shi kadai ya rike a matsayin mallaka sai dai ya amfani ya ajiye wani ya zo ya amfani ya ajiye dama shine dukiyar wakafi asalin dukiyar an rike amma amfaninta an baiwa jama'a su yi amfani da shi amma asalin tana ajiye to wannan shine masallaci ke shiga shine makarantun islamiyya ke shiga shine haƙa rijiya ke shiga a wuraren da ake wahalar ruwa inda masu arzikin mu za su gane wannan ba abin da yafi wannan falala to amma abin da muke shine sai mutum ya gina masallaci sai ya kyale shi idan kana nan masallaci na nan da rai masallaci na da uba da zaran ka mutu ko masallaci ya zama maraya kenan haka makarantar islamiyya idan kana nan da rai makaranta tana nan da mutum ya mutu makaranta kuma ta zama islamiyya dan bai mata tsarin da za ta dore ba ko da bayan rayuwarsa shi ko tsarin da za su dore shi ne bayan ka riga ka gina masallacin ka gina makaratun ka zo ka ware ko ka sai ka bayar da sha mai karfi a wani kamfani ko a gida ko na waje ka ce dan masallacin ka ko dan makarantar islamiyyar ka kuma aka sami board of trustees amintattun mutane da suka san addini suka san rayuwa waɗanda ba za a yi musu wayo ba a yi musu wala-wala masu amana kwabo ba zai shiga ba sai da tsarin kaza kuma kwabo ba zai fita ba sai da tsarin kaza za su tsara boca a kowane karshen wata saboda bukatun masallaci an riga an san mai masallaci ke bukata a shekara shikenan magana ta riga ta kare ga asusu masallaci na da shi a banki ga zaune tsayayyen bankin da ba a jin tsoron zai targade shikenan magana ta riga ta kare sai masallaci ya samu gata ba sai an yi tabara a wurin mutane ba irin wannan masallaci musulman america suke da shi yawan su bai wuce miliyan biyu ba amma yanzu sun yanzu sun kai matsayin da musulmai za su gina masallaci hatta a cikin pentagon majalisar tsaro ta amurka musulmai suna da masallaci kuma suka gina wani masallaci suka ce dole bill clinton ya zo wajen budewa da ya ba da uzuri karshe da dole sai da ya zo kuma in suka bude irin kamfanoni na telefon dinnan hanyoyin sadarwa nan da yake su can wurin da an an yi eh, abin haskasa privatization dinsa eh, suka bude musulmai suna da kamfanoni na hanyoyin sadarwa telefon da telex da menene da menene da wanda suka bude da kansu suna da gonaki suna da kamfanoni ya za su yi bara in ka gabara sai mu nan gurin har su fishalize mutane suke a dauke su a je Saudiya su yi bara to dole ne sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin waɗanda suka san addini da tatattun 'yan bokonmu mu kada yan boko su wa abin haka ido su kyale suna da amfani in za su zo su bada kansu su kuma malaman addini kuma su samu haɗin kansu kuma a tafi dama ba san rai ake ba abin da yake damun mu shine kowa na son san girma sai ka ce gulando ka san gulando ne kullun da an dake da bandage ba rawani <laughs> kowa to amma idan kowa ya sallama cewa ni ba zan iya ba ni kadai sai da kai kai ma ba za ka iya kai kadai ba sai da ni ni da na haɗu da kai ba alfarma ne maka ba kai ma da ka da ni ba alfarma kai mun ba mun tare ne da na ta'awun alal birri wa taqwa dan mu taimaki kini akan aikin alkhairi in mun kai wannan matakin na fahimta wallahi ba abin da zai hana mu ci gaba ko yanzu muka fahimci wannan milati ba a Najeriyance nan da shekara biyu sai kaga an canza siyasar Najeriya ta zama wani abu daban amma matukar mun fahimci wannan ba shekarun da suke fuskantar mu suna da hadari kalubalen da muke cikin su yana da hadari wallahi ta kowane irin tsarin rayuwa ko siyasa ko tattalin arziki ko menene abin da yake fuskantar mu yana da hadari duk makamashin cin nasara mana da shi a hannu amma ba mu tsara shi ba kuma ba mu amfani da shi duk makamashin cin nasara muna da shi a hannu dukkan wanda zai wani abu a nan kasar sai ya kasance dole sai ya yi da musulmi in yana so ya ci nasara in ku ba zai sha wahala to amma musulmin kila bai fahimci addinin ba kuma ba wakiltan addini ke ba saboda haka dole sai mun yi gyara ya jama'a to a nan ya halatta idan ana rabon rumfunan kasuwa ko kuma gwamnati tana rabo ko na state ko kuma na local government ya halatta waɗansu kwamiti na masallaci ya ce mun zo mu roki rumfa saboda masallacin anguwarmu ya halatta da ƙarfi ko su nema kuma ya kamata chairman na local government ya basu ko hukumar da abin ta shafa ta basu sosai da sosai kawai abinda chairman local government zai kokari ya tabbatar mutane ne da gaske suke a bashi sunayen yan kwamitin su wane na su kuma kowa a bashi dan cikakken tarihinsa da kuma sana'arsa da aikin sa shine kawai wannan dole kuma a yi wannan tsarin kuma dan a sai za a danka amana wa aka dankawa kasan dai ba za a ba kura ajiyar nama ba kowa ya san wannan ko ba haka ba <laughs> to wannan shine tsari zaman gaskiya da gaskiya kenan na latin gama ya ce to mun ga bukatar ku sai ba su a rubuce da Allah muna bukatar da farko a ba mu sunayen yan kwamiti